dage gaskiya komai ɗacinta a jam'iyya mai mulki ya buƙaci Tinubu ya kara tankaɗe da rairaya a majalisar zantarwa. Ali Indime ya bayyana hakan ne a wata sanarwa da ya fitar a ranar Asabar 26 ga watan Oktoba a Abuja kamar yadda Daily Trust ta kawo. Ali Indime ya ayyana garan bawul ɗin da Tinubu ya yi da kafa ma'aikatar raya yankuna don kula da dukkanin hukumomin raya shiyoyin ƙasar nan a matsayin ci gaba. Dan majalisar dattawan ya ce har yanzu akwai sauran aiki domin akwai sauran ministoci da ya kamata a sallama idan ba a manta ba a ranar laraba ta gabata shugaban kasa bola ahmed tinubu ya yi garan bawul inda ya sige ministoci shida sannan ya naɗa wasu bakwai haka zalika shugaban kasar ya sauya wa wasu ministoci goma wuraren aiki duk a yunkurinsu na cika alkaura da ya ɗauka Seneta indime tsohon mai sawatarwa a majalisar dattawa ya buƙaci tinubu da ya yi kira taron tattalin arziki domin lalubo mafita daga halin da ake ciki a kasar nan ya ce waɗanda suka dace su jagoranci ta taron sun hada da tsohon ministan kuɗi Ngozi Ngonjewela da tsohon ministan ilimi Obe Ize Wesley. Awanni da koran ministoci biyar tare da nada wasu shugaba Tinubu ya ba da sabon umarni na rage kashe kuɗi a gwamnatinsa. Tinubu ya hana ministoci cikin gida da shugabannin hukumomin gwamnatin tarayya tafiya a jerin gwanon motoci da suka wuce uku. Bayanin haka na kunshe ne a cikin wata sanarwa da Olusegun Dada mataimaki na musamman ga Tinubu kan social media ya fitar a shafin shafinsa na X. Sanarwar da ya fito daga mai magana da yawon shugaban kasa Bayo Onanuga, ta ce shugaba Bola Ahmed Tinubu ya iyakancewa ministoci ministocin cikin gida da shugabannin hukumomin gwamnatin tarayya amfani da motoci toci uku a su Ba za a ba su karin motoci domin zirga-zirgar su ba. Bayo Onanuga ya ce a ranar Alhamis shugaba Tinubu ya sanar da matakin rage kashe kuɗin a cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannunsa. Shugaba Tinubu ya kuma umarci dukkanin ministocin cikin gida da shugabannin hukumomi da su rage jami'an tsaro da ke ba su kariya zuwa biyar. Tawagan tsaron za ta kunshi 'yan sanda hudu da jami'an DSS guda ɗaya ba za a ba da karin jami'an tsaro ba in ji sanarwar shugaban ƙasa. To ma sauraro kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma danna kararruwa domin samun shirye mu da zarar mun daura.